rikicin kan iyakoki a duniya kan faru ne a sanadiyar rashin cimma matsaya kan shatin wuri a matsayin iyakan da ya raba kasashe ko kuma jihohi wanda a wasu lokutan kan haddasa fadace-fadace a kasashen duniya ko kuma a jihohi a wani kaulin kasashe kan kai kara zuwa ga babban kotun duniya kamar yadda kasar kamaru ta kai kara gaban kotun duniya a shekarar 1994 tsakaninta da najeriya a kokarin da ta yi don kaucewa yaƙi kan tsibirin bakasi wanda daga ƙarshe kotun duniyar ta mallaka wa ƙasar kamaru tsibirin na bakasi a gefe guda kuma jihohi ma kan shirya tarurruka tsakanin jihohi masu makwabtaka da juna domin yin nazari kan matsalolin da ke shafin iyakokinsu domin kaucewa tashin tashina wanda a wasu lokutan kan haifar da rikici a tsakanin al'ummomi da suke zaune a kan iyakokin nasu alal misali jihar bauchi tare da hukumar shata kan iyakoki na ƙasa sun gudanar da taron bayani kan yadda iyakokin nasu suke tsakanin jihohi guda bakwai da jihar bauchi ke makwabtaka da su jihohin ko su ne jihar gombe jihar taraba adamawa yobe kaduna lato da kuma jihar kano mataimakan gwamnonin jihohin sun halarci taron na tuntuɓe su kan fahimtar su game da wannan taro da farko dai ga mataimakin gwamnan jihar taraba alhaji aminu abdullahi alkali duk abin da ake kokarin so jama'a su fahimta shine a yi zaman lafiya kan iyaka kar zama dalili za a kawo da zai kawo sabani tsakanin mutane inda akwai auratayya akwai maganar noma da kuma sauran eh, yanayi na rayuwa wanda kuma shi Allah da ya yi mu ya yi kowa da arzikin shi da kuma kasan da zai arzikin shi ba dole ne sai ka san ba za ka yi barin kasar ka je wani kasa ka yi arziki saboda haka kar ya kasance ana fada tsakanin juna da juna don hakan ba zai kawo zaman lafiya da jin daɗi ba Musa Manasu Jatau shine mataimakin gwamnan jihar Gombe ga abin da ya ce kan taron. Wannan taro bari mu gode wa Allah da ya kamu yau saboda mu taro mu fahimci juna mu fahimci cewa su iyakokin nan da muke faɗi bai hana ka aure ko noma ko yin arziki a wani wurin ba kuma kamar yadda mai girma gwamnan bauchi da gwamnan gombe sun gaya mu sun ce su ba barayi ba ba sa so a kara musu inci guda ɗaya na kasa da ba nasu ba amma kuma kana dauke musu inci guda ɗaya. mai masaukin baki mataimakin gwamnan jihar bauchi right honorable muhammad awal jato shi ma yi bayani kamar haka an tattauna kuma mun fahimci cewa lalle yana da kyau mu haɗa kai wajen gane matsalolinmu ba wai rarraba kai ba mun fahimci cewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki kuma mun ba da shawarwari mu kanmu da kuma waɗanda suka zo wajen taron cewa a yi ƙoƙari a sasanta matsala cikin ruwan sanyi domin ta wannan hanyar ne kawai za a gane cewa mu mutane ne masu ilimi mu mutane ne masu nagarta mu mutane ne muka san abin da muke yi sai dai kuma bincike na nuni da cewar daga cikin abubuwan da ke haddasa rikicin kan iyaka haka sun hada hadda karancin tattalin arziki da yadda shatin wuri yake siyasar cikin gida da kuma gasar mallakar wurare. Abdulhamid Muhammad Amurka daga Bauchi a Najeriya.